ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmai ina mana sallamar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai iko mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yaddasa da ƙaddarawarsa ya raya mu ya kawo mu wannan rana ya kawo mu wannan yammaci kuma ya kaddari haɗuwar fuskokinmu a wannan gari na baya balwa ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai na wannan jiha tamu sheikh musa abdullahi usman allah maɗaukakin sarki ya masa jagoranci ya masa jan gora wajen shugabanci da jagorancin da ya yi mana na zuwa wannan gari na maya balwa to yayan uwa musulmai alal haƙiƙa 'yan uwa musulmai wannan haɗuwa da muka haɗu haɗuwa ta addinin musulunci haɗuwa kuma wanda yake haɗuwa ne na 'yan uwantaka na addinin musulunci ba don wani abu ba ba don wani zai ba wa wani wani abu ba ba don wani yana neman wani abu a wajen wani ba illa mun haɗu ne haɗuwa ta 'yan uwantaka ta addinin musulunci muna fata wannan haɗuwa da muka yi allah ya sanya alheri da albarka a cikin ta. To ya yan musulmai tun da shugaba ya umarce ni da cewa in yi nasiha kuma a takaice zan ɗauki wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in fassara shi a gurguje a tsatserewa insha Allah kuma a takaice in yi nasiha kamar yadda shugaba ya umarce ni. Yayan uwa musulmai wannan hadisi da nake so in yi mana nasiha a kai shi ne hadisi ne wanda ya tattari dukkan rayuwar musulmai duk abin da ake bukatar musulmi a ce ya aikata ko ya aiwatar ko ya yi amfani da shi to wannan hadisi mai matakai ko lambobi guda biyar daga bakin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isa wa'azi gare shi hadisin shi ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa igitanim hamsan kabla hamsin ka ribaci abu biyar kafin abu biyar su same ka wato tsaya ka yi aiki tukuru matukar iyawarka akan abu biyar kafin abu biyar su same ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ribaci hayatuka rayuwarka kabala motuka kafin mutuwarka a nan duniya yan uwa musulmai tsaya ka bauta wa Allah ka bi dokar Allah ka bi tsarin da Allah yake so ka bi abin da Allah yake so ƙarƙashin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma karantarwar magabata ribata cikin wannan rayuwa ‘yan uwa musulmai ba ka da abin da za ka yi ka ribaci wannan rayuwa ta duniya Allah baya bukatan ka gina masa gida baya bukatan ka bashi abinci baya bukatan kayan sawa a gare ka baya bukata ka bashi arziki baya bukata ka bashi wani abu abin da Allah yake so a gare ka shine kawai ka tsaya ka bauta masa ka bi abin da yake so kar ka yadda ita duniyar ta ruɗe ka kamar yau duniya kamar yanda yau duniyar nan ta ruɗe mutane da yawa ƴan uwa musulmai wanda yanzu galibin mutane sun koma sun zama bayi ne na duniya ba bayin Allah ba wajen hanyar ko da tsiya-tsiya ko ta hanyar yaya za a yi ko da tashin hankali sai na zama mai kuɗi ba za ka yadda da matsayin da Allah ya tsayar da kai ba sai ka zama mai kuɗi a tafi wurin bokaye su yi kwace a mun kuɗi wancan ya ce na ga wani da katon gida da katuwar mota da kaza kaza ni ma sai na yi ni ma sai na nemi duniyar a'a ribaci rayuwarka na ɗaya idan aka ce akwai wa'azi irin wannan iya matuƙar ƙoƙarinka kaga an yi tare da kai karantarwa ake na tsakanin magariba da isha a makarantun masallatan garurukanmu mu yi ƙoƙari 'yan uwa musulmai mu ga muna halarta ‘yan uwa musulmai wannan rayuwa da muke gani karama ce takaitacciya ce ko yanzu ne ko yanzu ba ma ko yau ko gobe ba wata rana sai a ce babu kai ka tafi inna ma aikin da ka aikatan nan shi zai raka ka cikin kabarinka da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ribaci rayuwarka ka yi wa addinin Allah aiki ba wa addinin Allah gudunmawa kafin mutuwa ta zo ta riske ka na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sihatuka lafiyar gangan jikinka kafala su kuma kafin rashin lafiyarka yan uwa musulmai wallahi na fi kowa farin ciki a zuwa na nan in tsaya tare da yan uwa musulmai da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu abin da ya sa na faɗi wannan ina jin rabuwana da zuwa wa'azi na state ina jin tun wani wa'azi da aka yi wa'azin ganye can da daɗewa sosai to menene ya kawo wannan yan uwa musulmai rashin lafiya ta zo ta buge ni na taɓa yin wata hudu ko daga daki ba na fita to kun ga yan uwa musulmai a lokacin a ka ribaci lafiyar ina ji ina gani za a sanar da wa'azi a masallaci za a tafi ina zuwa wallahi wani lokaci kuka nake yi ina so in je in ga na haɗu da yan uwana musulmai an yi raha an yi barka barka kamar yadda muka haɗu a yanzu nan amma ba na iyawa ba zai samu ba yan uwa su je gaishe ni wallahi ina kwance kuka nake ga assistant director na kuka nake da hawaye za su tashi su tafi wurin aikin addinin Allah ba zan iya tashi in bi su ba ku duba yan uwa musulmai director mu director directoci haka ya tafa ma. farar commander national farar commander haka ya tafa ma. to da sauran ɗaiɗaikun mu yan uwa musulmai idan baka ribaci lafiyan nan ba idan lokacin rashin lafiya ta same ka to ya dan uwa musulmi baka da yanda zaka yi ka taimaki addinin Allah baka da yanda zaka yi kai aikin Allah baka da yanda zaka yi ka je wajen ka je ziyara ko ka je jana'iza ko ka je ta'aziyya ko ka je dukkan wani aiki na alheri idan aka ce babu baka da lafiya kana ji kana gani aikin Allah ana gudanarwa amma babu kai a ciki Dan haka manzon Allah ya ce ribaci sai hatuka lafiyarka qabla ka kafin rashin lafiyarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ribaci shababika ƙuruciyarka samartakarka ƙabala haramika kafin tsofarka yan uwa musulmai alal haƙiƙa, idan muka duba ka kai hakuri zan yi misali da malam yanzu idan kuka duba saurayi ɗan shekara ashirin idan ya tsere je ka da gudu je ka dawo Allah ba zai iya ba amma da ya yi. <laughs> saurayi baban samari kenan <laughs> shine in nace wa samari nace yan uwana matasa sai su ce da wannan da ta badan kun san abin da ta bada furfura an kama hanya kenan wai mutuwa ta baɗa gishiri kenan sai ta sai tafiya amma fa wallahi samarin ne mu mu tsalle mutumu mu faɗi ko ba haka bane <laughs> to Allah ya samu naga kana kallo na to manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ribaci shababika kuruciyarka samartakarka tasowanka ka ribaci wannan kuruciyar domin shedan yana nan yana aiki yan uwa musulmai musamman ma yanzu yan bakar aƙida da bakar zuciya da bakin kaya yan uwa musulmai suna nan suna ribata suna kuma farautar samarin mu a yau sai ka ga matashi ahli sunna ne amma kafin ka waiwaya ka waiwayo to wallahi ‘yan uwa matasa, na ɗaya kenan, na biyu ‘yan uwa matasa, dukiya tana nan tana ribatar ku, ko ta ina, yanzu na san akwai yaron da yake matashi, a yanzu haka bai kai shekara talatin ba ‘yan uwa musulmai, amma gidansa na miliyan hamsin, motar da yake hawa ta miliyan uku, yana da keken hawa, keke na na aiki ya fi ɗari da hamsin. sana'arsa in kace mecece sana'arsa ba santa ba da kaga dugu-dugu ka tsaya a inda Allah ya tsaye da kai ya kai saurayi ya kai matashi kada da ka ga dugudugu ka ɗan haɗa can ka ga goma da biyar ba sa shigowa ka koma can sai kai lissafin biyu cikin biyu sai ya baka uku sai ka ce to kowa ma ya miƙo hannu sai in karba shikenan sai ka zama ɗan fashi ka zama abin nan dan boko haram ka zama abin nan ɗan ina da zuwa bokaye ka zama ɗan ina da wai a dole sai ka yi kuɗi kai ma sai ka tara duniyar nan sannan kuma ka tara duniyar in ka koma lahira nan duniya ka zo a banza kuma ka zo cikin wahala ka wuce kuma ka koma ka je ka shiga cikin wuta kuma ka wuce cikin wahala dan haka ya matashi ina jawo hankalinku matasanmu ku yi amfani da wannan rayuwa da ƙuruciya da Allah ya baku ku nemi sana'a kuma sana'ar a dade ana yi don matasanmu yanzu za ka ga matashi yana sai da fetur da ya ji dubu ɗaya ta shiga aljihunsa to sai a watsar da eh, abin nan eh, litocin fetur ɗin a watsar da jarkunan shi kenan an tafi bushasha da dubu ɗayan da ta shiga shi kenan sai dubu ɗayan ta ƙare kuma kwastomomin sun watse shi kenan kuma sai ya zo ya buɗe ta hamma da haka ku tsaya ku nemi sana'a ya ku matasa kuma a tsaya a daɗe ana yi idan ɗakin aski ne sai ka zo ka samu an rufe duk wata sana'a ta matasanmu a yau mu ne za mu zama koma baya dan da mun fara da mun fara ganin kuɗi ya fara shigowa to shikenan kuma sai mu rufe wajen dan haka tsaya kai aiki yan uwa musulmai wa'azin nan da aka zo ba zo shi ba sai da kuɗi don ba da kafa aka zo ba da motoci aka zo motar sai da ta sha mai tukunna sannan aka zo yan uwa musulmai idan babu sana'a ya za a yi dole za ka ci dole za ka saka idan babu sana'a ya za a yi matasanmu ku tashi ku kama sana'a kuma ku yi amfani da wannan samartaka da Allah ya baku duk inda za a ce za a yi wa'azi a ga samari ne matasa ne ziryan kuma ku tashi ku nemi ilimi ilimi duka biyu ilimin addinin musulunci da ilimin zamani ku tashi ku nema don da wannan hanyar za ku taimaki addinin musulunci ina jawo hankalinku matasanmu dukkan inda aka ce ga aiki nan to ku kutsa ku shiga ku yi ƙoƙari ku yi karatu ku kutsa ku shiga kowane fage karantarwa a firamare ne ku shiga don ana cutan 'ya'yanmu ana ribata su ana mai da su wasu abubuwa daban a secondary school ne aiki kaji a polytechnic ne university ne a'a kai za ka zo ka buɗe kafe naka a'a yaya za a yi ku yi ƙoƙari ya ku matasa a yi ƙoƙari samartakar da kake da ita ɗin nan a ribace ta addinin musulunci ya ribace ka manzon Allah ya ce kabala su kumika kafin rashin kabala abin nan kabala haramika kafin tsufa ta same ka na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi amfani wa gika da samun lokaci samun dama samun rarar lokaci kabala shigulika kafin ka shagaltu da waɗansu abubuwa daban samun lokaci samun dama yan uwa musulmai ya ba mu wani abu kamar haka da muke ɓata tarbiyar mu muke ɓata tarbiyyar iyalanmu muke ɓata tarbiyyar ƴaƴanmu ta samun rara da sauran lokaci da muka samu ga wata shaidaniyar tasha wanda ni ina tunanin cewa Isra'ila tana da hannu dumudumu a cikin wannan tashar ita ce tashar arewa 24 gidan kowa da shi banda lalata tarbiyyar mu, banda lalata tarbiyyar iyalanmu ba abin da ake yi daga rawe-rawe yan uwa musulmai wani abu ne wanda za a ce a tashar arewa 24 a awa 24 wannan na addini ne ko da cikin azumi ne wani program suke yi babu duka program ne na hanyar mutane yadda za a lalata tarbiyyar mutane daga abin nan ko musamman ma ku matasa ana so ku zama 'yan iska 'yan tsalle-tsalle sai a ce wai akwai wani shirya sunansa top 10 shirin wani wani mutum wai waye sunansa normal <laughs> z ba goma yawwa shi ma labokar ya sani zafafa shirin <laughs> zafafa goma <laughs> a zo ya tsalle ana rawaye ana kawo yan iska suna wai haka ake so yayan ku su zama haka ake so matan ku su zama a kawo muku shirye-shiryen kasar sunan hausa na 'yan iska a koya muku a kashe tarbiyya a kashe addinin musulunci cikin zukatan 'ya'yanku a kawo wani shiri waya sunan wai e, menene e, so, soyayya menene menene mala bakar baka san shirin ba ne shirin zairato dan <laughs> jarida ne a karama kallon <laughs> shirin zaira a kawo abin nan yan iska yan bala a koya a kashe tarbiya a tsakanin ya mace da ɗa namiji kuma ba su yi aure ba a nuna ma abin da yan shi'a suke na temporary marriage auren mutu'a shine abin nan a yi contract na aure ba mijinta ba ne ba matarsa ba ce su kwana ɗaki ɗaya har su shiga mayafi ɗaya a nuna babu damuwa wannan fa shine abin da tashar take koyarwa kowa kaga ya kafa satellite ɗinsa ya sa shi tsakanin kudu da arewa to kar ka raba ɗaya biyu wannan tashar ita ce alhali ga tashoshin addinin musulunci masu karantar da addinin musulunci ba mu sa wa matanmu da 'ya'yanmu su kalla ba alhali ma 'yan uwa musulmai inda za ka kama don ba wannan muke tarbiyyantar da yaranmu ba waɗannan tashoshin ga tashan al-irshad 'yan uwa musulmai wallahi dare da rana karantar da addinin musulunci ake ana karantar da zallar madarar sunna yan uwa musulmai amma zaka ga mutum bai sa wannan ba dan ita al-irshad bari in koya in gaya muku formulan idan ka ga mutum ya sa daransa gabar da yamma to akwai al-irshad a ciki idan ka ganta kudu da arewa to akwai arewa 24 a ciki wannan shine to kun ga wannan yan uwa musulmai wanne ka nema manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ba mutumin da Allah zai shugabantar da shi shugabanci a ranar da ya zo ya mutu ya zama gashin liriyatihi mai ha'inci ga waɗanda yake shugabanta iyalanka kai shugaba ne a kansu ‘ya'yanka kai shugaba ne a kansu wallahi Allah zai tambaye ka warrajul ra'in fi ali baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati mai gida mai kiwo ne akan iyalinsa za a tambaye ka kiwon to me kabar musu wannan tashar kabar musu ta al-irshad ko wannan tashar kabar musu ta arewa 24 za je gaban Allah wallahi zaka amsa Dan haka samun raran lokaci yan uwa musulmai mu karantar da yaran mu alqur'ani samun raran lokaci mu karantar da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samun raran lokaci mu zaunar da iyalan mu mu koya musu addini yan uwa musulmai kada kawai matar ka ce ta dafa abinci ta baka in dare yi ka zo yi barbara kamar dan taure shi ma yana yi baka karantar da ita addinin musulunci ba wallahi za a tambaye ka gobe kiyama ya dan uwa musulmi da haka in ka samu lokaci na'am in ka samu lokaci to yi amfani da lokacin wajen taimakon addini na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce e amfani da gina ka wadatar ka kabala faƙarika kafin talaucewanka yan uwa musulmai ga gidauniya nan ta addinin musulunci kala kala cikin wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul Bidiya wa iqamatus sunna me ka bayar wace gudunmawa ka bayar an yanka ka kawo nawa ka kawo kuma ba wai ni aka yanka ba fa na je masallacin mu an yanka mun nawa ya kamata ka tambaya ina na iyali na a ce nawa ne to kowa a yanka masa ya ayyuhal zina amanu ku kuma wa alaikum nara muna da ilimi da ilmantarwa muna da musabaka muna da kwamitin masallatai muna da kwamitin kaza muna da kwamitin kaza muna duk kuɗi yake nema yan uwa musulmai kuma ba mu da naira goma a ajiye a cikin asusu mu din nan da muka gani yan uwa musulmai mu muke bayarwa kuma mu muke tallafawa har ku ga addinin yana gudana an yi tangame mai masallaci mu muka yi an yi katuwar makaranta mu muka yi an ɗebi mu sun tafi karatu mu muka yi mun tafi wa'azi mu muka yi yan uwa musulmai kar ka ce ni kaɗai ne Allah yana yabon wani annabi ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in to wadatarka abinda Allah ya baka Allah ya baka naira goma sai aka ce fi sabilillah raba ka dauki biyar kasa gobe sai Allah ya baka hamsin بقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. allah ya saka da alkhairi za mu kira malami na gaba domin gabatar da wannan nasiha za mu kira shugaban malamai na numan malam muhammad sani aliyu da ya zo ya gabatar da shi ma nasiha a takaice saboda lura da malaman da muke tare da su da yawa sai a takaita in baya kusa sai mu kira wani malami نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 alhamdulillah muna gode wa allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi da ya ba mu auren rayuwa muka taho wannan wa'azi da aka sanya tun sati uku da suka gabata faɗa namu cikawa na ubangiji allah ya cika mana muna gode maka allah maɗaukakin sarki da ka ba mu dama aka zo wannan gari domin gabatar da wannan wa'azi muna kuma roƙon Allah maɗaukin sarki wadda ya yi tasisi na wannan aiki Sheikh Ismail Idris bin Zakariya Allah maɗaukin sarki ya yafe masa kusakuransa da shi da malaminsa na tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da malaman da suka rasu suna wannan aiki da shugabanni da sauran 'yan agaji da duk al'umma ɗaiɗaiku da suka rasu a cikin wannan aiki da ake gabatarwa muna roƙon Allah ya yafe musu kusakuransu. jagororinmu na yanzu daga can sama sheikh muhammad sani haya jingir gefen gudanarwa agaji daga can sama ha zuwa rasa muna addu'ar allah maɗaukin sarki ya kare mana su ya ƙara mana imani baki ɗaya malam da ya jagoranto mu zuwa wannan wa'azi wato sheikh musa abdullahi domin gabatar da wannan wa'azi shi ma ba za mu gushe ba muna masa addu'a allah ya shige masa gaba ya jagorance mu akan kitabu wa sunna yan uwa musulmai an mana wa'azi kuma wannan wa'azi da ya yi gaba ɗaya ya mamaye kowane abu babu wani abun da ya rage cikin abubuwa da ya kamata a faɗa domin rayuwar gaba ɗaya ta wuce a haka yadda ya bada ta illa iyaka kullum idan aka ce tashi ka ce wani abu to ko kalma ɗaya ka faɗa ko biyu ana roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa mata albarka alal haƙiƙa rayuwa da ake ciki a yanzu rayuwa ce wacce take cikin hatsari ana wa'azi ana karantarwa dare da rana safiya da maraice amma al'amuran sai ka ce daɗa watsewa suke Allah ya tsare mu to idan ba a yi taka tsantsan ba kamar yadda ya karantar da mu kana nan kana ƙoƙari ka zo gurin wa'azi ka ji wa'azi watakila ka yi wa'azi in ba ka yi sa'a ba sai ka tada mawaƙi a gidanka allah ya kare mu wannan ba ƙaramar asara ba ce dole ne iyaye a tashi dare da rana safiya da maraice wajen tarbiyyar 'ya'ya a yi ƙoƙari a rinka sa ido mazansu da matansu ba daidai ba ne a matsayin mutum wadda yake magidanci a ce ba ka binciken inda 'ya'yanka suka nufa ina suke suwaye abokansu idan ka dawo ko da cikin dare ne ka bincika kowa yana nan a gida ko baya nan illa iyaka kai dai buƙatar kada kai da su sai dai in kana da buƙatuwa wacce ta shafi aiki ko zuwa gona ko wasu abu wannan ba karama asara ba ce dole ne mu rinka samun lokaci a matsayin mu waɗanda suke iddi'a'in sunna muna zama da yaranmu mukan yi nasiha wa juna mu tunatar da juna wannan al'amura da za a rinka faɗa lokaci bayan lokaci suna tasiri ban manta sheikh sa'idu hassan jingil ya taɓa cewa ya ce shi yadda yake tsarawa wani lokaci 'ya'yan nasa idan ya tara su sai ya tada wani ya ce tashi kama na nasiha wata rana ya ce tashiwa ne kama na nasiha bayan ya yi da nasiha shi kuma sai ya ɗora tasa a kai kaga wannan karantarwa ce Raddadu yaro ya gano cewa nasiha ita ce take da muhimmanci a karantar da al'umma shine yake da muhimmanci ya yi sannan ka ƙara ƙarfafa shi to idan Allah ya taimake ka sai ya taso miƙaƙƙe sat zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum ya garaje sai ga ya taso baina baina shi ba miƙaƙƙen musulmi ba shi kuma ba kafiri ba Allah ya tsare mu kuma duk lokacin da aka ce ɗan adam ya wayi gari a haka fa, to dole wani abu zai rinjaye wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun dole ne wajibi ne in gaskiya gaskiya in kuma barna barna ba a gwama su domin ranar tashin alkiyama ba yadda za a ce wa mutum ya je ya ɗanɗana gidan aljanna na wata biyar sannan ya koma gidan wuta wata kaza a'a radda duk kaje an ce mutum ya shiga gidan aljanna sai aka ce khalidina fiha abada haka wutar jahannama idan mutum ya shiga Allah ya tsare mu da ita to zai dawwama ne a cikinta to kaga daga nan duniya da muke ciki ita ce gurin shuka girbi sai a lahira dole ne kowa ya shuka abin da yake na alkhairi domin ya girbi alkhairi idan mutum ya yi garaje a wayannan 'yan takaitattun shekaru da zai yi sannan ya ɓata su ya je zama wadda yake mummuna ranar tashin alkiyama to an yi asara domin babu abin da yake abun bakin ciki a ambace ka dan asara ranar tashin alkiyama duk wanda ka an ce ma dan asara a ranar tashin alkiyama fato asarar ta tabbata kenan babu ranar samun mai cin riba a cikinta ko kuma samun canji a kanta amma nan duniya duk irin asara da ɗan adam sai ka ji ana cewa Allah ya mai da me alkhairi ko ba haka ake faɗa ba to amma radda kaga ka je lahira an ce ma dan asara to aiki ya lalace Allah ya tsare mu ya kare mu don haka mu yi himma mu yi ƙoƙari mu yi tanadi mu shirya ga wannan rana da take zuwa ranar tashin alkiyama kuma labudda Ta lillazi la budda minhu fa innal mai miqatil ibadi atarda an takuna rafika qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin kai guzuri ga abin da yake babu makawa shine mutuwa ka yadda ka zanto abokin al'umma kowa na da guzurinsa kai baka da guzuri ko a nan duniya aka ce an shiga mota kowa da kuɗinsa zuwa da dawowa da na kwana a hotel da na cin abinci watakila hada istara ka ce kai ga kuɗin mota za ka shiga ka je kano in ka je allah zai yi za ta yi kuwa eh? in ku allah zai yin to za ka samu me za ka samu kaskanci domin dole sai ka je ka ba da ainihin kanka wajen wa'insu ka nuna cewa guzurinka ya kasa kaza ya kasa to a duniya kenan za ka samu mai taimakon ka ko to lahira mahaifinka ba zai taimake ka ba mahaifiyarka ba za ta taimake ka ba wanka ba zai taimake ka ba kaninka ba zai taimake ka ba ba wadda zai taimake ka wadda duk kaga yana ma dariya a nan duniya ko yana son ka to ranar gudu zai barka yau mai firrun mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anu yughni kowa gudun kowa yake inda kaga uwa ta gudu ta baɗanta al'amarin ba ɗan ƙarami ba inda kaga uba ya gudu ya baɗansa al'amarin ba ɗan ƙarami ba bare kuma wadda wai ka saba da shi ka zo na zo uwa ta gudu a nan duniya uwa incin naka ya ciji ɗanta sai ta duba ta bincika ta kashe shi sannan ta zo ta rarrashi ɗanta ko ba haka muke ba uban zaka samu wani zaka samu in an taɓa ɗansa yana zari ido yana jijiyar wuya yau gashi yana gudu yana barinsa shi ma yana gudu yana barinsa to don haka 'yan uwa musulmai mu gyara waɗannan kwanaki takaitattu domin mu samu rabauta ranar tashin alkiyama da fatan Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum kira malami na gaba wanda zai gabatar mana da nasiha ta gaba wato shine shugaban malamai na Tongo, malam yusuf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 Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin saidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya tara mu a cikin wannan masallaci a cikin wannan gari na mayo balwa domin gabatar da wa'azi a matakin jiha wannan jiha ta mu ta adamawa muna fata allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka wannan karatu allah ka tasirantar da abin da malumanmu suka faɗa a cikin zukatanmu allah ka saya mu sa shi a cikin aiki jagororinmu a cikin wannan tafiya a matakin kasa muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci shugaban majalisar mu na jihar adamawa a sheik musa abdullahi gashi muna tare da shi shi ya jagoranci wannan tafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya karfafe shi da sauran ɗan majalisunsa muna roƙon Allah ya taimake su to alhamdulillahi an ce in gabatar da nasiha duk da cewa an gabatar da maluma a gabana to abinda nake so na jawo hankalinmu a wannan takaitaccen lokacin yan uwa musulmi lallai mun samu kanmu a cikin wani hali wanda kowa ya kamata ya koma ga Allah kowa ya tuba game da laifuffuka da yake aikatawa saboda mai saboda mu samu yanci a cikin wannan matsala da muka samu kanmu a ciki shine matsalan rashin ruwan sama da muka samu yan uwa musulmi lallai lallai Allah maɗaukakin sarki yana jarraba mutane game da abubuwa da suke aikatawa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir Allah maɗaukakin sarki ce babu abin da ya same ku face dangane da abin da hannayenku yake aikatawa kuma Allah maɗaukakin sarki na yafi da yawa cikin abubuwa da kuke aikatawa da Allah maɗaukakin sarki zai kama mutane game da abin da suke aikatawa Allah ya ce mataraka alaiha min dabba da Allah bai bar kowane dabba mai tafiya a cikin kasa ba da Allah madaukakin sarki ya halakar da mutane dangane da abin da suke aikatawa saboda haka yan uwa musulmi mu tuba game da laifuka da muke aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana cikin hadisi manzon Allah sira da aminci Allah sabbata a gare shi yace kullukum qadda'un wa khairu khadda'ina at-tawwabun manzo Allah ce dukkan ku masu kuskure ne kuma fiyayyen wanda yayi kuskure shine ya gane yayi kuskure ya tuba to wannan shine wanda yake mai kuskure wanda zai gane to yan uwa musulmi mu tuba game da laifuffuka da muke aikatawa mai akhdari yana cewa at-taubatu an-nadamu ala ma fata tuba shine kai nadama akan abin da kake aikatawa ko kuma abin da ka aikata ya yato Allah ya uda ila zam sannan kuma ka yi niyyan ba za ka koma akan wancan laifi ba wanda kowane ɗaya daga cikin mu nan babu wanda zai kubutar da kansa ya ce baya yin laifi tunda manzan Allah ya ce dukkan ku masu kuskure ne to yan uwa musulmi dan Allah kowa ya duba abin da yake aikatawa na laifi sannan kuma ka duba wanda kake tare da su iyalanka da 'ya'yanka da matanka da abokanka da makwabtanka wanda suke aikata laifi yi kokari ka ga cewa ka yi musu nasiha sun daina aikata wannan laifi yan uwa musulmi lallai abubuwa da mutane suke aikatawa da hannayensu lallai lallai dole Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu idan ba mun tuba mun bar wa'ina abubuwan ba amma idan muka tuba tuba ta gaskiya kowa ya tuba game da abin da yake aikatawa kuma ya tuba tuba na zaren bunu ma'ana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha Allah madaukakin sarki ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta zaren bunu ma'ana ka tuba tuba ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya ce asa asa an yi khaffira ankum sayyi'atikum da sammanin asa rabbukum an yi khaffira ankum sayyi'atikum da tsammanin ku zai kankare muku zunubanku wa yadkhulukum jannakun kuma Allah madaukakin sarki zai shigar da ku cikin gidan aljanna Allah madaukakin sarki yace zalikal fawdul azim ko tajarimin ta al lanar Allah yace wanda koramu da gudana a karkashin wannan gidan aljanna to abinda dai muhalli shahid abinda nake so mu gane Allah maɗaukakin sarki yace mu tuba tuba ta gaskiya kar ka yi tuba irin tuba ta shi ne ka tuba game da laifi sannan kuma gobe kuma ka sake komawa kan laifin ba ya nuna kenan baka yi tuba ta gaskiya ba saboda haka ya yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa at-ta'ibu min adh-dham kaman la dhanba lahu manzon Allah ta duk wanda yake tuba game da zunuban da yake aikatawa to zai waye gari kaman wanda ma bai taba yin zunubi ba manzon Allah sira da aminci Allah sabbata a gare shi yace Allah maɗaukakin sarki yana karban tuban bawa malam yu gargir mutukan bai kai gargara ba ashe kenan kowanne ɗaya daga cikinmu yana da kofan tuba amma wallahi duk ranan da ka bare ranan da ka ga uwar bari ma'ana ka samu kanka ga ka ga zuwa lahira kuma kana neman ka dawo ka tuba to Allah madaukakin sarki ba zai karba wannan tubanka ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah madaukakin sarki gaya mana cikin alkur'ani laysat tawbatu lil ladina amaluna suwa innama laysat tawbatu lil ladina ya'maluna suwa sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut kala inni tubtu al'ana walal ladina yamutuna hum kuffar Allah madaukakin sarki ce babu tuba ga wanda yake aikata laifi yana aikata laifi gashi yana aikata laifi kuma ya san laifi yake aikatawa amma ya ci gaba da aikata wannan laifin har sai ranar da kuma mutuwa ta zo masa sannan kuma yana na dukkan na tuba Allah na tuba to Allah madaukakin sarki bai karban irin wannan tuba sannan Allah bai karban tuban mutumin da dama ya rayu kafiri kuma ga mutuwa ta zo masa yana kafiri Allah madaukakin sarki bai karban tuba wainna saboda haka ya jama'a musulmi kowa ya tuba game da laifuffuka da yake aikatawa kuma mu yi istighfari mu yawaita istighfari mu yi tawassuli da kyawawan ayyukan mu roki Allah Allah Maɗaukakin sarki mai amsan addu'an bayansa ne domin Allah ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah Maɗaukakin sarki yace idan bayina suka tambaye ka ni ni kusa nake ina amsa addu'a mai addu'a saboda haka yan uwa musulmi ga lokacin da muke bukatan addu'a ga lokacin da muke bukata kowa ya ci gaba da addu'a bayan ka tuba game da laifuffukanka don Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan hali da muke ciki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan hali da muke ciki Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka Allah muna roƙonka wannan damina Allah ka sanya mana albarka cikinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kurakurinmu Allah ka yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana ayyukan mu kyawawa muna roƙon Allah ka ɗora mana a mizani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi ah, malami da zai ci gaba za mu kira shugaban malamai na dinsa wato alarama ah, wa da suna mal aliyu sabitu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 وعلى آله وأصحابه da asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu ya جماعة المسلمين muna jaje da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai dukkan komai wanda ya kawo rayuwarmu wannan lokaci kuma muka haɗu a cikin wannan masallaci namu na ahlus sunna da wanda ke cikin wannan gari na mayo balwa kuma mun rako shugaban samanin jihar adamawa domin gabatar da wa'azi a wannan gari a mataki na jiha muna addu'a Allah ta'ala ya sanya mana albarka kuma wannan murya ce ta kungiyar jama'atu izatul bid'a wa iqamatu sunna wacce marigayi a Sheikh Ismail bin Zakariya ya kafa ta muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mishi kurakuran shi da malamin shi na tauhidi da sauran mutum baki daya jagororin mutum daga mataki na kasa har zuwa rasa Allah ta'ala ya taimake su ya kara musu karfin gwiwa Shiga na wannan jiha a Sheikh Musa Abdullah Usman tare da abokanan aiki muna addu'a ga baki ɗayansu Allah ya dafa musu to alhamdulillah jama'atul muslimin nasiha ta riga ta gabata illa iyaka falata iyaha uzunin wa'iya kowa ya kokari ya kiyaye abin da aka karantar domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ta dama ya faɗa wa makon namu azibina hatta na ba asa rasula ba mu kasance muna wa al'umma ba, azaba ba har sai mun aiko musu manzo to Allah ya shaida duk wanda yake a wannan guri da wanda sauti yake kai mishi an mana wa'azi kuma mun ji illa iyaka kowa ya je wa kan hisabi hasibu an fusa kun ƙabla an tuhasabu kowa ya wa kan hisabi kafin a hisabi allah ta'ala ka taimake mu ya jama'atal Musulmi, wato wannan rayuwa akwai jarabawa iri daban-daban a cikinta kamar yadda malamin da ya sauka yanzu yake mana magana akan rashin ruwa wato laifuffukan da muke aikatawa ne suka yawa ga tsadar abinci yau an waye gari masara mu dai a wajenmu ta kai kusan ɗari biyar a yanzu haka abun ba a taɓa yi ba kaga wannan jarabawa ce ba 'yar ƙarama ba yau mutane sun koma amma a duk da haka wayannan tsadar da ake yi sai a rika ɗaukan laifi ana wa shugabanni alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa zaharar fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aidin nas li ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana akan tudu da kuma gangare me dalili saboda ababen da mutane suke aikatawa da hannayensu laifukan da muke aikatawa ne sai Allah ya jarrabe mu Allah ce li ba'd allazi amilu don Allah ya ɗanɗana musu sashin ababen da suke aikatawa wannan fa sashin ne dan kaɗan ne daga cikin abin da muke aikatawa yau a ƙasar nan akwai ƙungiyoyi na 'yan luwaɗi namiji ya nemi namiji wanda al'ummar suka gabata akan luwaɗi Allah ya halakar da su gaba ɗaya yau a ƙasar nan akwai ƙungiyoyi na mata 'yan maɗigo mace ta nemi mace yau a ƙasar nan akwai ƙungiyoyi na matsafa masu shan jini domin a yi kuɗi akwai ƙungiyoyi na matsafa masu zuwa gurin bokaye domin su yi kuɗi da makamantansu to irin waɗannan abubuwa da ake aikatawa shi yasa Allah ta'ala ke jarraba al'umma saboda muna kira gare mu gabaki ɗaya yanzu ana maganar ƙungiyar 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo da makamantansu wani sai ce to ani ba na ciki to kai ma akwai laifin da kake aikatawa me ya kamata gare ka me ya kamata gare ni mu tuba mu gyara Allah subhanahu wataala yana cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina wayanda kuka aikata ayyuka marasa kyau ga kawunanku Allah ta'ala ce kar ku yanke tsammani daga samun rahamar ubangiji domin Allah ta'ala na gafarta zunubi ga baki ɗayansu Allah ya gafarta mana saboda haka mu tuba gaba ɗayan mu Allah ce wa tubu illahi jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku ya ku mu'minai la'allakum tuflihun tabbas za ku samu babban rabo amma idan ba mu tuba ba wannan fa al'amarin da ciki wallahi kunnan muka gani gangan jikin na baya Allah kare mu saboda haka wallahi mu gyara ayyukanmu kowa daga cikinmu ka fi kowa sanin kanka amma Allah ta lafi ka sanin ko kai waye abin da ka ake aikatawa mai kyau ka sani mara kyau ma ka sani ka zauna ka yi kanka hisabi me kake aikatawa mai kyau da kake ƙara aikatawa menene kake aikatawa mara kyau ka dage ka tuba domin baka san yaushe rayuwar za ta kare ba saboda irin waɗannan ababe din ko dan mu samu ruwan sama ko don a samu sauƙin rayuwa ya wajibi ne mu gyara ayyukan mu tuba mu koma zuwa ga Allah in ba mu koma zuwa ga Allah ba to gaskiya al'amarin yanzu ne aka fara gani ba laifin shugabanni bane shugabanni shugaban kasa baya sai da masara baya sai da shinkafa baya sai da abinci ku kuke sayarwa ku kuke nomawa saboda haka ina matsalar take ina tana nan a gare mu mu gyara mana fata Allah ta'ala ya gyara mana muna addu'a Allah ta'ala ya taimaki shugabanninmu na kware daga cikinsu na banzan Allah ta'ala cusa adalci a cikin zukatansu shugabanninmu na addini tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa Allah ta'ala taimake su jagororinmu ta kowane ɓangare Allah Ta ya ƙara musu imani ya cusa musu adalci a cikin zukatansu ya taimake su wajen jagoran al'ummarsu akan gaskiya muna addu'a Allah Ta ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin malamin da za mu sa ya zama na ƙarshe shine za mu kira sakataren majalisar malamai na jihar adamawa shi ma ya zuba mu ɗan takaitaccen lokaci na minti ɗaya zuwa biyu daga nan kuma sai mai ƙoƙarin yin sallah da fatan allah ya sanya albarka malam salihu dauda harun bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda kaddare mu da haɗuwa a wannan gari na mayo balwa kuma a daidai wannan lokaci muna cikin wannan masallaci namu na ahalu sunna kuma muna sauraren nasihu manya-manyan wa'azuzzuka daga wajen malumanmu masu albarka muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi ina gabatar da addu'a ga malumanmu, shugabanninmu, magabata da Allah ya karɓi rayuwarsu a kan wannan aiki na alkhairi. Muna addu'a Allah ya ji kansu da rahma Allah ya gafarta musu. Wayanda suke jagorancinmu a yanzu, musamman ma khalifan malam na farko, shugaban majalisar malamai ta ƙasa a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir da mataimakansa baki ɗaya na ƙasa. muna addu'a Allah ya ƙara musu taimako Allah ya ƙara wa malam hikima da basira da kariya kuma mun haɗu a mataki na jiha ƙarƙashin shugabanmu jagoranmu shugaban majalisar malamai ta jihar adama sheikh musa abdullahi wanda ya yi wannan kira da sunan allah a zo a gabatar da wannan wa'azi kuma gashi Allah ya amsa kuma Allah ya ba mu ikon cikawa mun zo a ƙarƙashin jagorancinsa muna duwa Allah ya ƙara gagaruman nasara kamar yadda muka gani a wa'azin da aka gabatar da yamma wanda Allah ya sanya masa tasiri kwarai da gaske to muna duwa Allah ya ƙara wa'azin da za a yi bayan isha'in nan Allah ya sanya masa tasiri to alhamdulillahi alal haƙiƙa mun saurari manya-manyan wa'azuzzuka daga wajen waɗannan malamai na masu albarka wanda ko a yanzu muka tashi malam ya ce addu'a kama hanyar gida to mun ci riba mun ji wa'azi da yamma wanda ya ratsa zukatanmu gashi mun ji nasiha wanda ya kama hankulanmu to Allah ya ba mu ikon kiyayewa da sanya su a cikin aiki cikin abin da malamai suka ja hankalinmu a kai musamman ma malami na farko malam aliyu sharrin da yahudawa da nasara suke jehowa a cikin al'umman musulmai musamman ma <clears throat> mu a najeriya babu ƙungiya da take kira zuwa ga addini kai tsaye a bayyane da ɓoye a garuruwa birane da ƙauyuka da dazuzzuka da rugage da buɗe makarantu ta yara ƙanana da ta yara matsakaita da ta manya maza da ta manya mata hadda ma na ma'aikata wanda aka musu rana biyu a sati asabar da lahadi ake gabatar da nasihu gidajen rediyo da makamantansu da shirya saminoni don karantar da al'umma da faɗakar da su a Najeriya babu kamar ƙungiyar jama'atu izalatul bidi'a wa ikamati sunna mai headquarter a Jos. Wannan shaida ne wanda yawancinmu mun ji daga bakunan ma suna faɗa, ballantana mutanen kirki. To, ana nufin a jeho shari a karya wannan kungiya amma jama'a mu ce alhamdulillah mu ƙara yi wa shugaban majalisar malamai ta ƙasa addu'a Allah ya bashi nasara da mataimakansa waɗanda suke ƙarfafa shi suke bashi shawara na gari su ma Allah ya taimake su malam ya tsaya a cikin wannan ƙasa ya yi kira ya yi wa'azi wanda kiran nasa ma bai tsaya a Najeriya kaɗai ba hatta gwamnatin saudiya hukumar saudiya malaman saudiya sai da malam ya kiraye su ya ja hankalinsu ya nuna musu sharrin yahudu da nasara kuma sai allah ya sanya wa kiran nasa tasiri ba don allah ya sa wannan kiran ya yi tasiri ba kai da waɗanda aka ware mutane dubu goma ko da su ma ɗin ba a ware su sun yi aikin hajji ba da wannan shekaran gaba ɗaya an rufe aikin hajji amma sai Allah ya sanya wa kiran duk da hakan da aka yi aikin hajji ba a fasa ba tafsirin azumi an yi to sharrin yahudu ne da nasara ya jama'atan musulmin an jeho cikinmu kuma lallai ne wajibi ne mu ja hankalin kawunanmu ga wasu ƙananan abubuwa da muke gani kamar ba komai ba ne wallahi sharri ne a tsakaninmu mu guje su duk da ana sa doka ya zamo tilas ka bi doka to amma da dokar mutum da dokar Allah wanne ne ake takawa a ajiye ta wanne ne ake kamawa a bi dokar Allah idan Allah ya sa doka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani to ba mai saba wannan doka ya zauna lafiya daga cikin sharrin da yahudawa suka jeho mana su raba mu da karantarwar sunna na farko dai ya shafi sallah ibadanmu ku duba yadda aka dawo aka sa mutane yadda suke sallah kai da farko ma an rufe masallatai aka hana jam'i malam ya yi kira a buɗe mana masallatai yammu sai aka zo aka ce to in an shigo masallacin ma a yi nesa-nesa da juna kai hatta inda za a nuna ɗakin kaba in za a yi sallah yanzu za ka ga mutane nesa-nesa suke sharrin waye amma musulunci ya karantar da mu haɗa sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba za ku yi sahu ba irin sahun da mala'iku suke yi kamar yadda ya faɗa yutammuna saffal awwal suna cika sahun farko na'am wasani wa thalis cika sahun farko a rarrabe ake yi ko a haɗe wa'yanda suke biye da su sahu na biyu da sahu na uku har zuwa sahun ƙarshe a rarrabe ake ko kuma a haɗe to amma sai sharrin yahudu da nasara da dama can Allah ya gaya mana cewa wala ya zaluna yuqatilunakum ko hatta ya yaruddunakum hata ya ruddukum an dinukum in to gashi sun fara samun ikon sai gashi a cikin sallah a masallaci sharrin yahudu an jeho mana to amma alhamdulillah bisa karantarwar sunna masallatayyanmu na ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamati sunna Allah ya taimake mu shugabanni sun karantar da mu da bin ka'idodi duk ƙa'idan da muka ga ta saba wa karantarwar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma goyon bayanta abu na biyu hatta a cikin sahun sai aka ce ka rufe hancinka da bakinka sai ka ga a cikin sahu ana sallah ma sai ka ga mutum da shi a bakinsa bai cire ba alhali inda za ka koma risala da yake bayanin tufafin da zai ishi namiji mafi karanci ya yi sallah sai ce saubun wahidun amma sai ce mai wala yugattu yi anfahu wa wajahahu fi salati ba zai rufe hancinsa da fuskansa a cikin sallah ba to ka zo ka rufe hancinka da za ka sa shi ka yi sujada da shi ka yi wa Allah sujada da shi ka ajiye shi a kan ƙasa makaruhi ne ka rufe fuskanka to sai ka sa akwai shari da yawa a cikin wannan al'amari to jama'a in ma mutum ya sa in ya zo sallah to ya cire shi ko ya saukar da shi ya zamo za ka shimfiɗawa Allah fuskanka goshinka da hancinka yana kan ƙasa tafukanka suna shimfiɗe a kan ƙasa da gwiwowinka da yatsun kafanka ka yi wa Allah sujada bayan wannan aka zo aka hana mutane yin musafaha wanda dukkanmu mun san alheri da fa'idodi da suke cikin yin musafaha tun da karantarwan annabinmu ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yin musafaha. A cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da karɓo daga barra'u ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min muslimaini yaltaqiyani ne illa gufira lahuma qabla an yaftariqa ya ce babu musulmi guda biyu da za su haɗu su yi musafaha hannu da hannu tafin hannun dama ya miko maka tafin hannun dama su haɗu jiki da jiki su kama juna annabi ya ce face sai Allah ya gafarta musu kafin hannayen nasu ya rabu kuma Anas Arwaito hadisi ya ce wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce wa annabi shin mutum ɗaya daga cikinmu zai haɗu da ɗan uwansa ko abokinsa a yan haniya lahu shin zai duka ne ya durƙusa ya masa gaisuwa ƙalala sai annabi ya ce a'a sai ya ce masa na biyu a yaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la yace shin zai lizimce shi ne ya kamo shi yana sumbantansa annabi ya ce a'a na uku ya ce fa ya huzu biyadihi wa yusafihahu qala na'am yace shin zai kama hannunsa ne ya yi musafaha da shi annabi ya ce eh ka ce to musafa ta kasance a cikin sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana musafaha da sahabbansa sahabbai kowane ɗaya yana musafaha da ɗaya har waɗanda suke tabi'ina da tabi'u tabi'ina kurunil mufaddala har abin ya gangaro to sai ga sharrin yahudu da nasara sai suka zo suka ce kar a yi musafaha sai kuma wasu daga cikin wayanda ba su san addini ba sai suka ɗauka sai suka ce to ma ya zama doka in an kama ka kayi musafaha da wani za a ci taronka shin sunna sai dai a yi haka dungun hannu dungun hannu jama'a hannu da hannu jiki kai in jikina ya gogi jikinka ba abin da zan ji inda kamar jikin mace ce ma in jikinka ya gogi jikin mace to za ka je a zuciya shi ya sa musulunci ya raba tsakanin namiji da mace in ba matarka ba amma hannu tafin hannu to akwai ni'imomi da Allah ya sanya masa na ciki daga ciki akwai jin ɗumi akwai jin sanyi akwai jin taushi akwai jin laushi akwai jin kirci akwai jin abin kauri da makamantansu to kana yin musafaha tafin hannu da tafin hannu na ɗan uwanka musulmi to sai Allah ya sanya wani rahama ya zo zuciyarka sai ka ji tausayi da son ɗan uwanka to wannan yana daga cikin fa'ida na musafaha sa'an nan ka ƙara da sallama ga musafaha ka yi ga sallama kun samu gafara na Ubangiji kuma wannan ya ƙara muku soyayya a tsakani domin daga cikin kalmar sallama har ka miƙa masa tafin hannu ya karɓa ya amsa sallama to kamar kun yi alkawari ne yarjejeniya tsakaninka da shi ba za ka cuce shi ba ba zai cuce ka ba ba za ka ci amanan sa ba zai ci amanan ka ba ba za ka zalunce shi ba ba zai zalunce ka ba ba za ka masa ƙarya ba zai maka ƙarya ba aminci ya tabbata a tsakaninku to sai aka zo aka ce kar a yi musafaha a yi haka dungun hannu sharin waye to har yanzu a cikin musulmai akwai wanda in ya ganka ba zai ma miƙa ma hannu ba sai ya yi haka hannunsa yana baya to karantarwan sunna shine mu yi musafaha wallahi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu yi wallahi babu sharri a ciki kuma babu cutarwa a ciki inda akwai cutarwa a ciki to da manzon Allah bai karantar da mu yin musafaha ba amma an je an jeho mana ciwon da ba mu gan shi ba kai kaga corona ka ganta sai dai mu ji an faɗa ko wayanda aka ce an kama su ma ta kama su ma ba mu gan ba wanda ya yi ɗan mura ya yi tari sai a jefe shi da wannan in mutum ya yi zazzabi sai a ce mai corona to fatalwal yahudu da nasara saboda haka ai musulunci ya karantar da mu cutan da ba a son a kusanci mai ita kamar kuturta idan tana da rai kuma ta fashe tana ruwa to kar ka kusanci mai wannan cuta ai musulunci ya karantar da mu to haka corona take ana ganinta tana fashewa a jikin mutum to sai aka zo aka ƙago mana aka jefa a cikinmu kowa yana da shi don an ce kar ka yi kusa da kowa kowa kenan yana da shi kuma sai aka ce a rufe masallaci kenan cikin masallaci ma akwai kaga an yi wa Allah sharri an yi wa ɗakin Allah ƙazafi to saboda haka wallahi wannan sharrin yahudu ne da nasara ga, kasuwanni a buɗe ana cinkoso kai jama'a akwai taron da aka yi na siyasa a ƙasar nan ba da daɗewa ba cinkoson jama'a da za ka gani an nuna an haska a hoto abin sai ya baka mamaki kuma a najeriya aka yi kuma da sanin gwamnati aka yi kuma da sanin hukuma da jami'an tsaro aka yi ashe korona ƙarya ce kuma a jihohin da aka ce ta fi yaduwa aka yi taron to ashe ƙarya ne ana cutar da musulunci da musulmai to jama'a lallai wa'azin da malamai suke mana hankalinmu ya dawo jikinmu allah ya taimake mu da malaman sunna na gari duk wata barna in ta taso to za a tsaya a faɗakar da al'umma domin a guje ta daga ciki akwai tashan da malam ya faɗa ɗazu arewa 24 tashan barna ne a cikinta kuma in ka ji kuɗin da ake kashewa ana biyan ma'aikata ba ƙaramin kuɗi ba ne to kai ma ka san akwai wani abu a ƙasa to Allah ya kare mana imaninmu ya tsare mana imaninmu ya sa mi kyankyawan ƙarshe mu cika muna masu imani gwargwado abin da na faɗa Allah madaukin sarki ya sanya albarka inda na yi kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. alhamdulillah sallallahu ala nabi alkarim wa ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi ga waannan malama namu dangane da wayannan nasihu da muka ji muna roƙon allah ya karɓa mana allah kuma ya sa wani a cikin mai mu na lada muna addu'a ga mutanen wannan gari na mayo balwa mutanen alkhairi dangane da karɓar bakoncinmu da aka yi na zuwa wajen wannan wa'azi albarka ga wannan gari ya ƙara taimako yan uwa musulmi bayan da za a yi mu zo garin mayo balwa mu zo wa'azi mu manta da malam umar alaramma allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa wanda yake inda a ce yana nan da tare da shi zami wannan faɗi tashi ta ubangiji allah ka rubuta lada a gare shi allah ka sa kwancinsa a kabari ta zamansa na duniya da sauran 'yan uwa musulmi da suka mutu a wannan gari da sauran gurare ga baki ɗaya akwai ɗan uwanmu shi ma jarumi malam samba ɗan agaji shi ma rayuwa ta ƙare allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa idan da zan ta lissafawa da na kusa da na nesa suna nan da yawa sai dai muna fata da wanda na ambata da wanda ban ambata ba duka Allah ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu mu ma wata rana ba mu bane sai dai a tuna da mu inda rabo ai mana addu'a Allah ya sa mu dace to alal hakika yan uwa musulmi wayannan abubuwa da aka faɗa mana gaba ɗaya ko kamar yadda wani malami ya ko daga nan muka tsaya muka addu'a muka tayi mun yi nasara Allah kuma ya ƙara taimako ya ƙara albarka Yahudawa sharrinsu da bala'insu Allah ya mayar da shi kansu amma mun sani duk abin da suke dinnan kar kowa ya karya wallahi za su kunyata a duniya dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana akwai lokacin da yake tafe yana zuwa da wannan wayo na ba yahude sai ya kare ya roga da gudu ya je ba abu ya gindan bushiya sai bushiya ta ce masa zo musulmi ga yahude anan ka zo ka kashe shi waye faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai boye bayan wani dutse ko wani shuri ko wani wanda ce zo musulmi ga ba yahuda nan ka zo ka kashe shi wallahi wannan magana ba karya ba ce don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa saboda haka lalle ne mu kiyaye al'amarin yahudawa yahudawa suna da wata ƙungiya da ake kiranta masoniya wannan ƙungiya idan ka dobi wannan ƙungiya do wani makirci na duniya wani ma bai zo ba tukunna yana nan a wajen sun tana da shi amma allah maɗaukakin sarki ya riga ya karya mana su a cikin alkur'ani ya ce Ka taballahu la'agaliban ana wa rusuli inna laha ƙauyen aziz haka allah ya ce ko allah ya rubuta ya tabbatar yana cewa wallahi tallahi sai na yi rinjaye ni da manzannina saboda haka manzanni sun ƙare daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da manzanninsa dukkan munan manzannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne don me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an anni walau aya ma alar rasuli illa balagul mubin ba abin da yake kan manzo sai isar da sako manzon Allah kenan wanda yake karban sako daga Allah mu kuma sai na sallah ce ballighu anni walau aya ku isar min koda da aya ɗaya yanda manzanni suka isar da sakonnin Allah to haka do wani mutum a wannan lokaci idan ya ɗaga aya guda ya bayani da ita ga mutane to shi manzo ne na manzan Allah ba manzan Allah ba manzon Allah daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare amma duk wani wanda zai sato Allah maɗaukakin sarki ce zai yi rinjaye shi da manzannin sato wannan zamani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ila an yi sallahu al'arzu man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai gaji ƙasa muna cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi to rinjayen da aka samu rinjayen annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka wannan ya tabbata a cikin Alƙur'ani sannan wayannan mutane suna amfani da mutane uku a duniya za su samu rajulun makirun da kuma rajulun zuduha mai wayan tsiya sannan kuma da mutumin da yake mai firgitarwa wanda yake mai bada tsoro wa'annan mutane guda uku da su yahuda suke yaƙi a duniya idan ka duba za ka ga yadda wannan al'amura suke gudanuwa sai rika ce kai wallahi kai hatara suna nan da wata na'urarsu kana ɗakin kama ana ganin ka wa mai wannan ilimin Allah to an bai ma yahuda kaga makiri ya yi amfani da wannan dama ya jefa maka tsoro kana jin tsoron abin da bai kamata a ji tsoronsa ba sannan kuma an zo an samu wanda yake kana zaune a ɗakinka ko kana gindin bishiya a daji sai ka zama dillalin yahudu an sa maka wani sai ka ga mutum ana kada gara yana rawa yana jin daɗi yana kada kaya yana buga kafa shi kada ya daji har ma ya zamanto wata waka ka ji yana mai wakar yana yi yana bi a baki yana rerawa bai iya karanta fatiha ba da ya ji an sa karatun ƙura sai kashe amma da ya ji gara ko kalangu sai ka ga kuma ya ƙara bolon ma yana ji yana bi yana wannan al'amari kun ga ya zamanto an yi amfani ta wannan gefe da saurarkinsu to dama manufarsu su ne ya na uƙolil ƙada suna kama hankalin shugabanni liyasala lahumul al'amur don al'amur ya zamanto mai sauki a gare su saboda haka idan kuka dawa do yana abubuwa da ake ta mana corona coronavirus din nan billahi da talaka ba ruwansa manya manya jagorori su ake ta baiwa tsoro da irin wannan yanzu an ce ba za a jirgin sama je ingila ba waye asara sai su ko ba haka ba saboda haka yadda al'amari yake duk irin wannan su ake bai ma wannan tsoro da wannan doka su suka ajiye kuɗi a can su suke da hanyar zuwa su suke da abin yi su suke da abokan mu'amala duk aka kawo musu wani al'amari don haka al'abin kuma sai dawo kanmu gaba ɗaya wani bai san hawa bai san sauka ba bai san ma abin da ake ne sai ka ga ya zo da yar marasa da kuma ce corona ta kashe shi sallar da za a yi masa tarafin rufin asiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mutumin da ya mutu mutane 40 suka yi masa sallah dan aljanna ne sai ya zama ana sai a je a samu mutum babban mutum sai a je masa binnewar jaki samu mutum uku suna tura shi sallah ma a cikin mota za a ba za a je kusa da shi ba sai a tura shi da sanda a cikin rami ko mutum biyu ko mutum uku to amma mun sani wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karin daraja ne da albarka amma wanda yake da imani mutumin kwarai ko da naman daji ne ya cinye shi ko ruwa ne ya cinye shi bai samu ma ai masa sallar baballanta na kabari in mutumin kwarai ne Allah zai shigar da shi aljanna saboda haka jama'a kyautata akan wayannan al'amura Allah ya samu dace kun ga batun gaisawa da tsari na gaisuwa ga sunan iri daban-daban wadda al'amari yake a cikin tsari idan muka duba akwai gaisuwa da za a yi haka ana hello hello aka ce wannan gaisuwa ce ta nasara akwai ko gaisuwa da za a rika yin ana haka wannan gaisuwa ce irin ta yahudu sannan kuma akwai gaisuwa ta 'yan gargajiya wanda ake ka ji ana cau sa'a dai sa'a dai kaga wannan duba addini ba ne ko ba haka ba sannan kuma cikin abin da ake sai aka ce to gaisuwa ta musulunci shine kai haka ta girmamawa ka dunkula hannunka wannan babbar yatsa ka tana kan yatsunka to shine gaisuwa ta musulunci kenan kaga da a ce mutanen sun gane maimakon a zo a ce a yi dungu haka to sai a ce assalamu alaikum in aka yi haka ko ba a sa hannu ba an yi abin da musulunci yake so an mutunta to amma sai to ba za a yi hakan ba sai a maka haka a tsarin duniya ma babu irin wannan sai dai na yadda al'amari yake mu dai a tsarin idan kaga mutum ya yi haka to zai goba bakin wani ne ko ya doke abana to kaga wato ana nuna mana kenan mu rika doke junan mu kenan wannan bai daidai ba to saboda haka yana da kyau mu lura mu gane cikin tsarin gaisuwa sai aka kawo ta kuma irin ta ta arnan Najeriya inyamurai sai a ja sai dol da yatsa hakan nan shi ma babu asali a ciki to muna fatan jama'a duk abin da aka zo aka ce mana addini ne kar mai wasa da shi shi yasa na sallallahu alaihi wasallam ce la ta haqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an Bai waje bi tsale ya ce duk wani abin da yake na shari'a kar kai wasa da shi kar kai wasa da shi kar kare ko da a ce ka zo ka samu ɗan uwanka da sakakkiyar murya da aya eh, da fuska da jin daɗi ana sallallahu alaihi ce babu mutane guda biyu musulmai da za su yi musafaha ɗaya yana kallon juna kowa yana wa ɗan uwansa murmushi face Allah ya gafarta musu a wannan haɗuwar sannan kuma sai aka ce da za ka zagaya bushiya dan uwanka ya zagayo ku haɗu to ku musafaha saboda muhimmancinta sai aka zo aka ce kar a yi wannan akwai musiba akwai kaza kaza da saurakinsu to idan muka duba hanyoyi da dama tarkon da aka zo aka nada aka sa ba wai cinkoso ne ba a so ba ba cinkoso ne ba a so ba a cinkoso corona take ba a a sharrin corona tana cikin addinin musulunci a nasu tsarin don me yasa an hana kar a je masallaci an hana kar a yi sallah an hana kar a gaisa an hana kar a yi duk wasu al'amura da suka shawa daina musulunci amma za ka je kasuwa ka samu ana irin wannan ana haɗuwa, ba a hana ba an hana karatun alkur'ani wanda yake mana fatan allah maɗaukakin sarki ya sa masu ruwa da tsaki su yi kokari akan wani al'amari muna fatan Allah ya taimaki gwamnan Yobe Allah ya ƙara masa albarka da gwamnan Borno suka ce to mu Allah ya taimake mu dama a ƙasan nan muna daga ciki ko kuma mu ne kan gaba duk wanda zai karatu alƙur'ani sai je ka gabar saboda haka mu mutanen da aka koro mun karɓe su mu kuma ba za mu kyamaci karatun alƙur'ani ba za mu ɗauki matakin yadda za mu gyara karatun Alƙur'ani ya tafi da tsari kuma har takarda ta musamman gonan yobe ya rubuta zuwa ga shugaban malamai ta ƙasa ya kai da yadda za a tsarin mace malam ya taimaka masa da yadda za a gudanar da tsarin nan makarantu na alkur'ani don su ci gaba to saboda haka wannan al'amari yana da kyau jama'a mu ƙara lura mu ƙara mai da hankali akan sharrin yahudu allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu saboda haka idan ka je tasha za ka samu an cika ana kokowa za a shiga mota idan ka je bakin kasuwa haka idan ka je asibiti haka idan ka je zai yi siyasarsa lokacin da matsala ta kai matsala cewa ce to ya ba da umarni a buɗe coci da masallaci kuma duk wanda bai buɗe coci da masallaci ba za su kafar wando da shi ya faɗi wannan magana bayan an yi wannan ce kai muna kiran ku yan amurka ku buɗe mana makarantunmu stop this nonsense wani abin da ya faɗa ke na ce ku bar wannan shirman kawai ku buɗe mana makarantunmu to jama'a waɗanda suke wanda suka iya karanta an ba sa mai maimaita su a gida ba ya manta to wannan waye asara mu mu kai jama'a mu lura da wata karin magana da ake kar ka yadda kana da matarka guda ɗaya da goro ku yi musu ka ce to goro ya ce ka in ka isa a sake mata kowa ya sake matarsa ya ce ai mana ai gasa sake mata ya ce a sake sai ka ce ka sake mata ka shi ma ya ce ya saka waye asara kai mai mata shi gwamna dama ba da shi to saboda haka su ba su da wata makama addini ko na al'amari ba su da shi mu ne masu addini ya kara musu taimako ya kara musu nasara dangane da duk wani abin da zai kawo mana cikas koma baya allah ubangiji ya kara mana taimako muna ƙara yi wa mai girma gwamnanmu na jihar adama addu'a ta alkhairi dangane da rashin kuntatawa da yawa al'ummarsa na jihar adamawa ba kamar waɗansu jihohi da suka yi ba an kulla mutane an kulla kasuwanni an rushe kasuwanni an hana su yadda za su yi walwala to amma mu allah ya mana arziki da mai tausayi ya tausaya babu irin wa'annan matsananciyar doka da aka yi wa al'umma ko ba haka ba ne to muna roƙon allah ya sanya albarka allah kuma ya ƙara kariya allah ya ƙara mana maganin irin waɗannan damuwoyi duk shugaban da yake da sakakkiyar zuciya to Allah ka ƙara sassauta ka buɗe mana asibitocin mu ka buɗe mana kasuwannin ka buɗe mana anguwannin ka buɗe mana gidajen mu ka buɗe mana haramaini to muna roƙon ka ya Allah ka ƙara buɗe mana irin waɗannan gurare da alkhairi da albarka Allah ya sa mu dace za mu takaita a nan mu yi addu'a mai sallah sannan kuma mu je mu ɗora akan wa'azi da za mu yi na dare Allah ya taimake mu dukkan wani mugu Allah ka shiga tsakaninmu da shi Allah ka yi mana maganinsa shugaban malamai ta ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka ba shi kariya Allah ka karfafi zuciyarsa Allah ka taimaki mataimakansa musamman Sheikh Sa'id eh, Sheikh Yusuf Muhammad Sambar ga cikin da Sheikh Sa'id Hassan Jengi da